Tarihi ya tabbatar da cewa an haifi marigayi su Ahmadu Bello a garin Raba da ke cikin lardin Sokoto a shekara ta 1910 kuma ɗan sarauta ne jinin Shehu ɗan Fodiyo da ya kafa daular Fulani. Lokacin da Sardauna yake shekara sha shida da haihuwa bayan ya samu ilimin zamani a makarantar lardi ta Sokoto sai ya wuce zuwa kwalejin horar da malamai ta Katsina. inda ya karatu daga 1926 zuwa 1931 a wannan kwalejin ta katsina ya rike mukamin mai unguwa wato house captain kuma ya yi kyaftin na 'yan wasan pipes bayan da sardauna ahmadu bello ya fita daga kwalejin katsina a matsayin malam makaranta ya koyar a makarantar middle ta sokoto daga 1931 zuwa 1938 daga nan ne kuma aka naɗa shi sardaunan sokoto wato mai ba sarkin musulmi shawara kan harkokin siyasa bayan wannan naɗi ne sai aka damƙa masa shugabancin yankin gabashin masarautar sokoto wato gusau inda hakimai goma sha hudu daga cikin arba'in da bakwai da lardin sokoto ke ƙarƙashin sa a shekarar alif ɗari tara da arba'in da hudu ya koma sokoto a matsayin babban mai bayar da shawara ga sarkin musulmi inda shi ne a lokacin ke duba gundumomi yake kuma duba sassan ayyukan musamman marigayi sardauna ahmad bello a shekara ta 1948 ya kai ziyarar aiki ingila inda ya sauka a gidan abokanan arziki kuma suka zagaya da shi ƙasar, ya kuma zauna da su yana halartar kwas kan sha'anin mulkin ƙananan hukumomi a shekara ta 1949 margayi sardaunan sokoto ya samu zuwa majalisar dokokin jihar arewa yana kuma daga cikin mutane uku da aka zaɓa cikin kwamitin da ya rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasar nan a wancan lokaci. An naɗa shi firimiyar Najeriya ta Arewa a shekarar hudu, inda kuma ya riƙi wannan mukami har tsawon shekaru goma sha ɗaya, lokacin da aka kashe shi a yunkurin juyin mulkin soja na farko a ƙasar nan. Kisan wannan bawan Allah mai baiwa da basira da kyawawan ɗabi'u da hangen nesa, an yi shi ne da nufin raba shi da mulkin Najeriya ta Arewa. To haka kuwa al'amarin ya kasance domin kashe da aka yi a ranar sha biyar ga watan Janairun ɗari tara da da sittin shida, a yunkurin juyin mulkin soja na farko shi ne kawo ƙarshen tsarin mulkin jamhuriya ta farko a wannan ƙasa. Sojan da ya kashe shi kuwa ya haska fitila ne domin ya gane sardauna, shi kuwa yana kallonsa ya harbe shi, ya kuma harbe uwar gidansa da suke tare hajiya Hafsatu. An ce ko da yake an harbe sardauna, amma kuma duk da haka yana tsaye bai faɗi ba jikinsa duk jini. Yayin wancan kisan gilla da aka yi wa Sardauna, ba dai taɓa sauran matansa ba in banda uwar gidansa da aka harbe su tare kamar yadda tarihi ya bayyana sardauna ya san cewa za a yi juyin mulki a wancan dare domin haka ne ya umarci kowa ya bar gidan da suke zaune a birnin kaduna alhaji aliyu magajin garin sokoto ne ya sanar da sarkin musulmi rasuwar sardauna inda daga bisani ya amince a yi jana'izar sa tare da matarsa hafsatu Margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shine ya jagoranci sallar jana'izar Margayi Sardauna Sa Ahmad Bello. In the old days, the emir of Kano

Allah ya ji kan mazan jiya 'yan kishin ƙasa da kuma kishin addini.